to wani abin tambaya misali mutane sukan ce an ji an yanke hukuncin kisa me yasa ba za a harbi mutum ba ko a yi hangin din shi ko me yasa aka zaɓi fille mai kai eh to ai saboda ka'ida ce ta shari'ar musulunci misali eh. tunda su suna doka ne da shari'ar musulunci eh. kuma suna ganin abin da ya fi sauƙi wajen fitar da rai kamar yadda manzon Allah ya ce idan hmm. qataltum fa ahsinul qitla <laughs> idan za ku yi kisa ku kyautata kisan hmm. ma'ana ba so ake ai ta wahal da mutum ai ta wahal da mutum a mai hmm. abin da kafin ran shi ya fita zai me zai azabtu ba so wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake bi shine yanke kan misali shine mafi sauki wajen dandanan ran ya fita tunda idan mutum ya taba zuwa ganin yadda ake yanke kan hmm. wanda da yawan mutane ba sa iya kallo ni ma da ni ban taba iya kallo ba dama za a kawo motocin asibiti ma a daidai gurin ranar da za a yanke mutum kai saboda yan kallo inda za su faɗi suna da yawa a nan kuma za ka gane hikimar Allah da ya ce wala ya shahad azaba huma ta'ifatu min almu'minin la hawla wala quwwata wallahi ina ga ma idan aka fille kan kallo ne aka kawo mota ni na dauka saboda ina yan kallo masu faduwa tunda aka gille kan mutum kan yayi haka ganga jikin ta haka kaga jini ya yi tsiri to eh. kawai sai dai ka ga mutum juwa ta kama yi ka jip mutane suna faduwa to yanzu dan Allah wannan garin a fille wani kai ya je ya kalla ya eh. fadi. zai je abin da za a fille mai kai ba zai fara ba kaga wannan shine hmm. so shari'ar musulunci kuma da suke yi ita ce ta taimaka musu wajen society su ya zauna lafiya bakin gwargwado kuma abin da ya kamata mu fito da shi a nan gurin shine hmm. daga cikin abin da ya kamata a yi wa saudiya adalci shine hmm. ba wani take zaɓa na wata ƙasa ta yi masa koma bayan wani ba duk hmm. mutumin da ta kama ko hmm. ɗan garinta ne eh, eh. wallahi mun sha ganin 'yan saudiya waɗanda sun taka doka ta kisa kuma an kashe su eh, kuma kila mutane ba ba za su yi mamaki ba ko shekarar da ta wuce ɗan sarakuna ne mm. ya kashe wani da gangan kuma wa'ancan suka ƙi haƙura kuma kuma suka ba da hukunci alƙali ya ba da hukuncin kawai a kashe shi mm. ba irin abin da ba a yi ba akan a mm. fanshe shi yan uwa suka ji wancan yan uwan masu wancan jini suka ce ba su yadda ba eh, kuma aka zartan masa da hukuncin kisa to dan Allah idan an kashe dan da yake da jinin sarauta ta Saudiya eh. wane ne kake jin shafaffe da mai zai taka musu dokar da ba za su kashe shi ba da wahala gaskiyar magana